Bismillahi Rahim. Marocin kan dutse kashi na arba'in da hudu. Mai gari ya bar musa yake cewa, a gaskiya bayan tafiyan kuwa dan samu akasi ga haka. Don yanzu haka magana da muke da kuwa yarinya ta zama mallakin wani ajiyajiyan nan. Don a ɗaura mata aure ta zama matar rauni, ko yanzu sai dai mu ce ai haƙuri da wannan kaddara. Haka Allah ya nufa ba za ta zama su surukan ko ba sai dai wasu. Alhaji Haruna ya kai cikin mamaki ya ce, aure fa kace an ɗaura wa yarinyar nan kuma. eh haka ne alhaji Allah ya ikon shi jiya jiya na iyayen yaran nan da take can gurin shi a birni suka zo da yake dama da sanayya Allah kuma yayi abin shine mijinta sai aka daura aure kawai a take da shi kana nufin waye rano ta aura ko me ban fahimce ka ba mai gari wannan dai yaron marikinta a can birni shine Allah ya nufa zama mijinta a jiya jiyan nan amma mai gari ba kuma na adalci ba wallahi ta yaya za ku mana haka a gaskiya ba kuma na adalci ba anan miƙewa ya fu ya fita daga zauren ana kiran shi amma bai tsaya ba mukarraban shi suka bi bayan shi su ma suka faɗa motarsa a fusace suka bar garin can kusan hawa titin da za a sauka a faɗa hanyar ƙauyen da babu kwalta don na haɗu da su har biyu biye da juna na biyu su da kallo na tambayar kaina ko motar su waye haka kuma suka shigo ƙauyen mu muka faɗa hanyar ƙauyen mu gwaram gwaram mota shaƙe da kaya da dabbobi a cikin sa muka isa garin bayan sallar la'asar kenan daga bayan garin na sauka na jajab ina na rufe saman fuska tare da babu wanda zai gane ni ce a lokacin da yan gulma idan kaka kakan ni na nufa don can ya fi min sirri sai zuwa dare na ƙara duk inda zan nufa walau gidanmu ko gidan innata. sun tare ni da ba'a sai dai da mamaki fal a fuskas don ba su tsammanin gani na ba a cikin wannan lokacin ba haka ba jiya fa aka ɗaura min aure na samu sun yi gurasa shi na zauna na shi sai da na ƙoshi na sha ruwa na miƙe na salolin da ake bi na nan na zauna ina ci gaba da zubar da hawaye Kaka ta mace ta shigo ɗakin ta same ni zaune ina hawaye ta samu guri ta zauna tana kallo na cikin tausayawa ta ce da ni rama me ya kawo ki haka ne wai ko ba kya son mijin naki ne ke wannan hawayen haka kaina da girgiza tare da gyara zamana kafafuwa da ke miƙe na mayar na lankwashe su tare da dukar da kaina na ce atu ba za ki gane ba, ban san mene ba ko wani waye a duniyar nan ba da irin wannan kaddara ke samu na ba. Da farkon auren da farko dai auren ce an min shi ne na biyayya aka zo kan jata da aka so laƙa min Allah ya kare ni daga haka din. Yanzu kuma Attu, a rasa mijin da za a ɗaura min sai mijin anti uwar ɗaki na matar da ta ɗauke ni kamar 'yarta da ta haifa a cikinta. atta a waye gari kuma yau a ce wai mijinta aka ɗaura min aure da shi mene wasu baba suke min haka a rayuwa nan idan da can an miki haka amma haka ina karama ni yanzu ai na ci a tambayi ra'ayina ko akan hakan murmushi ta ce yau ban da abin kirama har nawa kike in ban da lalacewa duniya da zaki ce sai an tambayi ra'ayinki kan zaɓin da kike so ga aurenki baki na turo ko ina dai babu daɗi kenan bakin su ɗaya kenan kowa yana goyon bayan abin da bai dace ba su a ganin su wai su hakan ya dace kenan a gurin su na ce amma a tu ana barin alatsar ko don kunya kuma ko ta ce kai shi ke damuwan al'umma abinda Allah bai haramta haramta ba amma mayar da shi haramun don al'ada kawai amma in ba shi ba ai ta baiwa Allah nan ko banza ba wani haɗin jini ba wani haɗin jini a ki da ita sai so da kauna da yadda da ya haɗa ku da yake ita ta Allah ce tana da zuciya irin na addini ta san ya kamata kuma ta bukata aka aiwatar mata da bukatanta Allah kaɗai san dalilin yin haka a gurin shi don shi ya shi sa ɓoyayyen al'amarin da ya ɓoye a hakan da aka yi ɗin. ni wanda matar ba mu da abin da za mu ce mata a duniya sai dai mu bi ta da addu'a ita da zuriyarta na alkhairi yanzu dai ki tashi ga ruwa can mai zafi ki wanka ko za ki ɗan ji daɗin jikinki ki ci abincin dare sai ki kwanta ban ƙi ba don ina buƙatar wanka ma na miƙe na je na iske har ta kai min ruwa ban ɗaki na shiga na watsa na fito na ɗabi maklin na brush ko zan ji daɗin bakina ya da ɗauro alura na zo na jira lokacin sallah kafin na gama shiri na ji har an fara kiran sallah na tayar da sallah ina gama wani sanyi da zazzabi suka rufe ni a lokaci guda na da dunkule da dafe na iya yin sallar isha'i na ƙara dunkulewa a gurin babu batun fita kenan a gare ni zazzabi ne mai karfi rufe ni lokaci ɗaya attu ta shigo ɗakin ta same ni ina rawan sanyi cikin hijabi na ta ce lafiya dai rama na ce da ita a ta zazzabi ne ya kama ni subhanallah yanzu kuma kin zo lafiya ciwo kuma haka a gaggauce ya rufe ki cikin rawan murya na ce idan kina da bargo ki kara rufa min don Allah attu Ina jin mijinta da ya dawo take faɗa min na zo amma ban da lafiya. Ya shigo yadda ya ganni a rufe ya sa shi ruɗewa ya fita ya samo min yan haɗiya. Ban ko tsaya duba ba na haɗiye don wahalar da nake ji. Haka na kwana da su ina ta faman yi ba sambatu har garin Allah ya waye suna kaina sai sanna suke min. Washe gari tun da safe ina jin Attu na cewa mijinta ko da yarinyar nan tana da aljanu ne a kanta ba a sani ba. Duk yadda ta kwana tana sambatu kamar mai shafan aljanu. Ya ce bari dai da ya sakon samun iyayenta na faɗa musu halin da ake ciki. kar mu zo mu ajiye 'yar mutane a gidan haka wannan kenan gaje wai mai raba keniya da ake tun da rana ban ga fitowar ta ba nan raba kona da hankali ta kama ta kunshe kanta a ɗaki kamar wata ba uwa can cikin mamaki gaji ta ce hajiya ana ɗauka tana ɗakin ki ne kwance tun da azudan dai ba ta ɗakin su a razana ta ce ina ta shige kara duba min ita don Allah suka kewaya gidan kan bani cikin fatin an ta ce duba min ke ɗin ɗayan fatin nan da babu kowa a ciki ko ta ko ba ta zauna Mama da ke bantalan golo za ta ci ta cin. Me zai ga ta can? Ai ko da ta isa rasa kunya beran tanka kenan Don samun guri. Ga shafto daga ɗakin daki a hanta tana faɗin Hajiya kin ga gaki din nan ma ba ta can kenan. Don guri a rufe yake yadda yake a koda yaushe ai. Nan dai hankali an ta shi ta kira wayan ta na Treatable ake faɗa mata. Ta miƙe ta fice daga fat ɗin zuwa bakin gate ta tambayi mai gadi ko ya ga fitanta. Ya ce lallai ya ga fitan amma bai ga dawowa na ba gaskiya. Da sauri na koma ɗakin ta koma ɗakin mu ta buɗe wardrobe ɗin kayana kayana suna ciki a jere yadda suke ta bi kan miro da kallo ta gaba brush ina da man shafa man shafa na a gurin daga tsaye ta kai zaune saman gado tana faɗin haba haba rama me ne miki mara kyau da zaki min haka ban ɗauka alheri zai zama miki fitina ba a rayuwa na. cancanta ki a haka ya sa ne miki wannan alheri na sadaukar da ƙaunata a gare ki gaji da ke tsaye ta ce hajiya a dai bisan inda za inda akwai inda za ta da wuce gida ai sai a buga a ci idan tana can ɗin gidan ko An ta ce wannan ai abin kunya ne a ji cewa wai gudu ta yi don Allah Gaji ina roƙon ki bar maganar nan iya ni da ke. Ko mama ba na son da san gudu ta don kalamin mama suna ɓata min rai wallahi. Yanzu abin da za a yi shi ne ɗauko min waya na falo na ji ko tana son gidan kin ga san inda take. Ai ba na son na kira waya a gaban mama ne. Ta kira layin da muke kira inna ta bai shiga ba sai ta kira lawali mai waya ya je tambayo inna ko na zo. Ya tafi gidan mai gari wurin inna bayan ya musu bayani inna ta fito daga ɗakin ta ta yi magana da anti kamar haka. Hajiya mun wani lafiya? Ta ce alhamdulillah inna yaya yaran suna lafiya ko? Duk lafiya lau muke. Inna ko Rahama ta ƙaraso wurinku ne dan ba ta nan. Cikin razana inna ta ce. Ba ta nan Hajiya ina ta shiga kuma dan dai wallahi bata zo nan ba. An ta ce don Allah a tambaya gidan sauran uwa ko tana can don Allah amma Rahama bata kyauta min ba. Da ta wuto ba da sani na ba. Yanzu ma dai a san inda take shi ne dai matsalar. Ina ta ce Hajiya sai muka ji labarin da babu daɗin ji amma don Allah Hajiya ya aka yi haka? Wallahi wannan abin har ga Allah bai min daɗi ba. A ce yarinya ta rasa mijin da za ta aura a rayuwar ta hajiya sai mijin mijinki uban ɗiyanki? Ta ba inna. Wannan ai na ne haka wallahi rama bata ma san an yi ba. Sai ma an yi na faɗa mata shi ne ta tayar da hankalin tara haka. Gaskiya hajiya abin ne babu daɗin ji wallahi dole ne ta zargi kanta. Ai ta san bata kyauta ba wallahi. Ni dai don Allah idan har wani abu ke faruwa zamantawa da ku don Allah ki faɗa min hajiya. Kada ki ɓoye min don Allah. wallahi na iyakar gaske kenan na faɗa miki yanzu dai ki bari sai na shigo za ki ji komiya, ya inda ki kwantar da hankalinki a duba mana ita zan ƙara bugowa an jima ta ki. suka sallama ina sai fama hakuri take ba anti ita ko sai da faɗi take yi wallahi babu komai da yadda ta aka yi komai asali ma ita rama bata san komai ba ga haka bayan wani lokaci ta ƙara kiran yanna ta ƙara faɗa mata ta ka duk inda ake tsammanin ta za ta tafi amma ba ta can haka yasa hankalin anti ya ƙara tashi ta yadda da gaji da hamza direba suka tafi gida Gidan Zara ko ina can. Ta ce da gaje na zo amma ban jima ba na bar gidan don ta faɗa min gaskiya. Hankalin anti ya tashi ta shirya lokacin da ta san mijinta yana gida ta nufi falon shi. Yana zaune ƙasa saman kafet da remote a hannun shi na ganin ta ya bi ta da kallon kallon tausayi. Ta sami guri ta zauna tare da gaida shi ya dawo ya amsa mata. A kasalance sai ta shiru ya mayar da fuskar shi ga kallon news ɗin da ake yi a TV. Can ta ce, akwai matsala fa a gidan nan. Ya da sauri ya ce, matsala kuma ta me? Ta ce wallahi tun da rana mun nemi raba a gidan nan mun rasa ta kuma na buga waya can ƙauye su ma ba ta can. Ya ce shine matsala shine matsala na ɗauka wani abin ne kuma ya faru baya baya na harkin tayar min da hankali haka. Ta ce haba wannan ba matsala ba matsala bane ba. su yarinyar nan fa a hannun mu take kuma a ce ta ɓata. Ya ce rama yarinya ce da za a ce wai ta ɓace ta san inda ne ta tafi don haka ban ga abin tayar da hankali ba anan. Kallon mamaki take min kafin mu. Wannan sai magana Nasir ya shigo fara yana fadin mami ina little mom ina ta tafi ban ganta ba tana da daga su Nasir Rama ta tafi unguwa tana nan dawowa wani irin babu daɗi ya ji don tambayar da yaron ya min Nasir ta ƙara cewa mami ba zan ci abinci ba sai an ta dawo mu ci tare bar na je na yi game har ta dawo kiran yaron ya ya ce zo nan mu ci tare da kai ko ba ko ba ka ci da dadin ka Nasir yaron ya ce zaka bani a baki da an take min dadi kallon matar shi ya kaɗa mai kai alamar gashi nan ba kin fara gani ba gashi nan ba ka fara gani sai ga Amira ta shigo ta ce mami ina little mom din ta zo ta sa kayan barci na ce min addu'a zan kwanta ne barci nake ji ne ya jawo yarinya yake cewa zo nan ne miki addu'a sai ki je ki kwanta kin ji uwata no daddy na addu'a nake so ita har a kafa take muna addu'a idan zamu mu kwanta ta ce shedan bai zuwa gurin baccin mutum iko Allah ya ce a fili sa'ade ya ka ka kika komai sai yarinya nan take wa yaran nan idan da wani wuri idan da a wurin gurin ta aure ya zaki da yaran nan haka Ta ce ta fi kusanci da su ne yanzu shi sanya abin da ya kawo wannan matsalar kenan. Don haka haƙuri za ka ga mu shirya mu bi ta tun kowa bai ji a san abin da muka aikata ba. Ya kalle ta wani iri ya ce wani ba da ni ba ni ne ni na ke ta ko me ke da kika ce kin ji kin gani dabara ya rage naki da yanzu. Wannan kenan. kakana ya tafi mu samun mahaifi na ya yi sammako zuwa kasuwan kauye don neman na kansa haka muka taso muna samu yana wannan aikin wahala don ciyar da iyalin shi gidan mai gari ya nufa babu kowa a kofar gidan don safiya ne majalisa ba a fara ba kowa na gidansa a lokacin yana jin nauyi da kunyar matsayin shi da sirkin o sirki a ganshi kofar gidan da wannan safiyar don haka ya juya ya koma gida a hanya yanki shawaran kiran mai kemis ya zo gida ya duba ni yadda ake a kauye idan an same ni ina kwance a da yadda ya bar ni yake sanar da atu zuwan mai kemis ɗin duba ne. wani matashi ne ya shigo da ganin shi kamar ba shi bane ba yare ne shi ina kallo ya fitar da wasu allurai wai zai mai nace cikin barcin Halifalu ta da farastamar zai mai, ya kalle cikin mamaki kamar zai magana sai kuma ya yi shiru yana min na kuma da kwanta inda na ke sai barci mai nauyi ya gaba da ni ban ƙara sanin inda nake ba kuma ganin barci ya ɗauke ni a ta fice daga ta ci gaba da ayyukanta na gida da ta saba yi kullum gidan mai gari ba su fita da rana ba sai da dare amma yau wannan matsala ya sa inna ta roƙe shi ya bar ta ta fita zuwa gidansu bai hana ba dan ya san tana cikin matsala a lokacin da haka ya bar ta tafi da rana haka ta sa ni ta kawo ata hijab zumbule ne ta saka ta goya ɗanta ta nufi gidan iyayenta da ke can yamma da gidan mai gari a ce kawai a gida tana ganin yanayin yadda ta shigo gidan a hargitse kada kafa kawai take bata san inda take jefa ba da tashin hankali sama sama suka gaisa take cewa mama kin ji abin kunyar da yarinyar ke son ta jawo mana a gari ko yarinya kamar za za a ce ta kama yarinya kamar ta za a ce ta kama hanya ta yi tafiyan ta ba sai inda ta nufa ba dan kawai rashin hankali irin nata yanzu ga mata nan tun jiya hankalin ta tashi ki ta bugowa tsakanin jiya da ya fa irga a garin nan duk inda ya dace na je tun jiya na aika amma bata zo ba me take son ta jawa mutane ne ina za ta in ba rashin hankali ba akwai inda ya fi mata gida ne kuma menene dai ai ba za ta yi kokarin watsa wannan mata kasa a idan duniya haka ba tunda Allah kaɗai san manufanta na yin haka da ta yi a kanta mun isa mu kawar da ƙaddarar ubangiji ne ko kuwa da ba za ta kwantar da hankalinta ba akai ga akai ga mafita ba sai ta sa kafa ta tafi Allah ya gani mama na naji wannan auren ji hankali na yake a tashi wallahi a ce yarinyar ta rasa mijin aure sai mijin wannan baiwar Allah mai mutunci da karamci haka gaskiya su maza haka suke abin su babu shawara in kai magana a ce da kai wai ya halasta ne yin hakan da aka yi amma ina dacewa hakan a nan a ce yarinya za ta zama kishi da uwar ɗakinta marƙiyarta da ta bata tarbiyya ta inganta rayuwarta haka sai da inna ta kai aya a ta ce da ita ina ko za ta in banda gida yarinya na cikin tashin hankali zaki bita da naki irin batuna kuma da wanne da wanne kuma kuke son ta ji yanzu tun jiya da yarin nan ta iso garin nan a kwance take ga ciwo ga kukan da take mai yi jiya yadda muka gara na aka gama gadari a gidan nan akan ta yanzu haka tun da safe sai da baban ke ɗauko mai allura aka yi mata gashi komai ba ta ci komai ba ta ci sai dan guntun gurasan da ta gutsura ta ci kaɗan take kwance tana cikin jin jiki babu daɗi a gare ta eh, inna na jin haka duk da hankalinta ya ɗan kwanta amma kuma sai ta kasa samun nutsuwa sai ta gani da idon ta ɗakin ta faɗa yana kwance cikin ƙure ɗaki atto da ƙule guri ɗaya ɗakin da ƙule guri ɗaya gwanin ban tausayi da ni tana tsaye a kaina tausayi ne irin na uwa da ɗa ya tsarga mata a zuciyarta take dai tausayi na ya kama ta a lokaci ɗaya jikina ya bani akwai mutum a kaina haka sa na buɗe na yoyon ido na da ya min nauyi da ciwo na sauke su ga nata. Ina ganta na yunkura da ƙyar na miƙe zaune ina cewa sanne na da ƙyar nake iya magana murya na zikzik dashi dan kuka da kuma ciwon da nake ciki idare ina ya ciko da hawaye ta samu guri daga gefe ta zauna tana baye yaron da ke goyon a bayanta tana zama na ɗanɗago kaina a hankali na ɗan kalle ta tare da buɗe bakina da ya nauyi kamar da ƙyar kana na ce da ita Ina kin ji abin da an ta yi wa rayuwana ko kin ji kadarar ta jefa rayuwana a ciki wai mijinta za ta ce na aura inna Inna wai anti da bakinta take cewa da ni da saninta aka yi min wannan mugun baibayin a rayuwa na ina wannan shine ƙaunar da anti ke ikirarin tana yi mini a baya shine sakayyar da za ta yi min ta ce na auri mijinta mu zauna zaman kishi da ita muna cuɗanyar mijin aure tare da ni da ita. Mutanen da nake gani a matsayin iyaye a gare ni nake alfahari da kasancewata a tare da su a koda yaushe. Yau ta da wani ido zan iya kallon su da shi. ta ina zan iya zaman kishi da cikin iyalan mu, dadi wayanda suka waye idanunsa yake a buɗe idanu inda suka ciko da hawaye ta sa gefen hannunta tana sharewa a hankali ta ce din yarinya da kika ji haka nake ji a raina na san zafin abin da aka yi miki amma kuma maganan duba anan shine ita hajjan ba musamman fanta ba na yin haka din akan ki ba babu wata mace da za ta ba mijinta bakin aro bakin karo mataki shi ba ta da dalilin yin hakan akan ta ni sama nake tunanin anya ba mijin nata bane bai tursa sa mata hakan ba akan ki yi amfani da damanta ya ya cuta maku ke da ita anya yarinya babu wani abin da ya faru tsakaninki da mijin nan da mijin wa Allah nan da har ta yanke wannan shawarar haka a kanki amma in ba shi ba wani hujja gare ta haka mai ƙarfi da za ta ce mijinta ne ya mijinta ya aure ya aure mata kishi kuma kishiyar yarinya da take rikewa kamar yar cikinta daga kaina da ce inna ni mai dadi zai da ni ba ta ga matan shi bane ba yan birni kuma yan gayu da su Shi ne da mamaki abin da zai sa an ta zaɓi jefa rayuwa na a cikin wannan rayuwar na gidansu rayuwar da kullum ake a cikin yake da sabon fitina ita ma ya ta ƙare da su balle ni rama a haka da ni. Ke ba mutum bace ba ko ke ba mace bace ba duk da ban san su ba daga cikinsu a kowace tafi ki zatin zama mace ne ko kuwa. A ta daga bayan mu ke faɗin wannan magana ba wanda ya san shigo ta ɗakin daga ni har inna ta ta ci gaba da cewa me manya ke faɗi idan ka zo gari idan ka zo ka samu idan ka zo gari ka samu kowa da abin di a gatin kai ma sai ka samo ka ƙara ɗaura bayan ka sai ka saje da kowa a garin don haka zaman su yan birni ko wayo ba komai bane ba wannan mace kike kuma Allah ya taimake ki kin zauna da su kin san halin kowace su inda take da matsala sai ki kokari ke ma ki amfani da naki kimar gurin ganin kin dinki wannan matsala a gare shi menene kishi ba wani abu ne ba yau in kin yi ja in yi fari gobe in kin sake nima in sake kala kowa tashi tafi shi kawai amma wannan matar abin duba ne dan Ba musamman san manufarta na yin hakan ba da ta ba na sadaukar da rayuwanta hakan akan ki haka ba. Bai kamata a ce kin watsawa ta ƙasa a ido ba don da manufa ta aikata haka din A gare ki kuma dama can da akwai ƙaddarar aure ki da mijin nata. Kin ga Allah ya taimake ta ba ta ja ba in har in har shi ya buƙaci hakan gare ta haka da rabo ko haƙƙin auren ku ya zo ya kashe ta gaban sa. Inda ta ce ai da gani da gani tun fil azal akwai aure ki da shi tunda hakan ya faru kuma ranta bata mutu ba aka yi. wannan aure sai dai mu ce da shi kaddara ne daga ubangiji babu aure da za a yi in dai zai in dai ba zai yi tasiri ba a samu aka akasi akan saba da wuya ne a yi shi salin alin ke dai kada ki da wani rayuwa na kishi ko rudin shi dan ya jaki wa wannan matar batulci akan wannan karamci da taimaki don haka ki sa kanki hakuri ki daure ki bi mijinki da abokin zaman ki a zauna lafiya ki zauna da kowa da zuciya ɗaya ki musu biyayya yadda ya dace idan kika haka kin waye da kowa lafiya duk wanda ya ɗauko shiri akan ki ya koma kan amma idan kina wannan mutuncin kin mutunci wa Allah kin mutunci wa ita hajiyar taki kenan don ba mu san manufa ta ba ta manufar ta yin hakan ba da ta shi kishi aikin banza ne idan babu zuciyar miji akan ka da kwanciyar hankali shi mai mace za ta tutiya da shi a duniya ki maza ki gyara kafin mijin naku ya fahimci baki kaunar shi ki ra'ayin shi ya ɗauki mataki akan ki kuma don haka maza idan kin ji karfin jikin ki tashi ki watsar a jikin ki ki kuma samu abin da kika ci ko za ki ƙara warwarewa yanzu na ta ce, jiyan da ke ƙoƙarin mayar da kanki cikin ɗan lokaci guda dan Allah. Da ƙyar na haɗe baki na da suka yi min kauri da ɗaci na ce, ina ji nake kamar kasa ya bude na shige ciki. Dan ban iya dagowa na kalli idan an tuya matsayin kishiya nake a gare ta yanzu. Wasu tashi watsarwa a jikin ki kenan duk maganar da ake faɗa miki baki san ki baro Allah Allah sa ba kenan ko? Nace cikin sabon kuka mama baki ji zagin da mama Atina take min bane ba. Hanni mama Atina nake kira da tsintacciyar magi a gabana. duk da haƙurin da anti ke bata tana faɗa mata babu sani na ga hakan abin ya faru ita mai kulikulin ta tafi can ne gurin ku nan dai na kwashe komai na faɗa ma masu a ta ce a sha aiko mai kulikuli ba ta yi halin manya ba wallahi aiki yanzu kin zama su kin zama nasu bai kamata a taimaki wannan hukuncin ba har take miki kasafi kan zaman ki a gidan garbatu ina ta ce min kenan ta nuna nata ta sani yau babu komai zata dawo ta ji kunya in har baki da amanan ta ai amma ina daɗin ka nuna naka ka sani kawai in ji attu da ke ta faɗa cikin hansala da ɓacin yadda mama a na taimu wanka ne suka ta sani a gaban ɗan shago ko da guntun ƙosai da kuma na dunƙule guri ɗaya zuciya na famda tunanin yadda rayuwa na zata kaya a gida anti cikin kishiyoyin ta gaci ba ba shi ba mahniya zan kalli dadi a matsayin mijin aure na da za mu yi raye sunna tare da shi mutum da nake makallin mutunci na kamar mahaifi a gurina ba na son na gana bata musu ko kaɗan shi ne wai har ke da igiya aure na akan shi wannan kenan to dai da an taso dadi su bi bayana ki amince mata akan haka sai bashir ne ta kira shi ya zo gidan suka shirya da ita za su bi sawuna ƙauyen musu gani bashir ya ce ai kin ga irin ta sai da nace ki bani ita kika hana kika dauka kika ba wa mijin naki dan kai ma yawa ya ƙara ta ce oh oh dai harma dai sai Yusuf rana sai Yusuf rana ba bashir rana ba ka je ka ji da ƴan matarka datan ka da dubu shi ya kai gwarzo ne har ka ga yana ƙari akai akai to dai yanzu ya rufe sai mu gani kuma idan zai kara hakuma ta ce alamar zaman gwarzo kenan aika gani ko ita kika dai kai shi ke uwar son daɗi uwar son daɗi miji ko har da son a kara miki kishiya ki zaɓa jin daɗin shi ki bar naki kenan ke ke gani ko ya daɗi miji ko ranar za mu tsaya sai ku bi mu a cikin